أعوذ بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من ya kaddari sake haduwar mu a wannan masallaci a wannan karo sai shiga su da yan majalisar sa sauran iyayen kasa da hakimawa muna roƙon Allah ka karɓi gidajen baki daya a za mu tashi aya ta cikin a cikin sosu mai sa a albarka a ita inda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu baka dibi baka kallo ba zuwa ga waɗannan da suke riya cewa sun imani bima unzila da ilaika sun gaskata sun yi imani sun yadda da abin da aka tabbatar gare ka wa ma unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka tabbatar gabanin ka wato sun yi imani da qur'ani sun yi imani da sauran littafin Allah haka sun kace amma ga wata ga wani abu wanda yake nuna walwala ga abin da sun kafa yuriduna an yatahakamu ila tsaguti bayan imani ga su suka ce sun yi kuma ga suna son su kai hukunci a wajen tsaguti a tsagutu nan alkafiyar shi ne mai yawan kangara da girman kai da wuce iyaka huwal kahin ko dai sun kai hukunci ga boka wa shaitan ko sun kai hukunci ga shaitan wa kullu ra'asin fi dalala kuma duk wanda wato ya zan jagoran bata to ana ce mai dagu kun ga dagu to asali ko gumki ko shedan ko boka ko jagoran bata to me yasa yan shi'a suke ce masu gabaninmu dagu domin yan shi'a sun doka duk wanda ba imamin su ba wanda ba basu da wannan layi nasu na shi'a na shi'anci ba to ɗagutu tun daga zamanin su sai na abubakar tun doki sai na abubakar ɗagutu ne sai na umar ɗagutu ne sai na usman ɗagutu ne sai na ali kawai abba ɗagutu ba sai ya'yan shi sai zuriyar wanda yake duka imaman shi'a da cikin zuriyar sana kamar da suke ne suke nuni da wannan suna nufin ruwa na ko suna nufin bokaye ne ko suna nufin jagoron ƙasa ne ba wani karɓin ka tungoci da sarakunan musulmi da gwamnonin musulmi da shugabannin ƙasa na musulmi in dai ba ya ce ana ba da suke cikin kasa abu ta ga wato su a wurin Wayan nan mutanen ba mutanen kirki ba ne in ta sun ɗauke su ko shekan ko bokaye ko jagororin ƙasa allah ya isa eh, allah ya isa mai hukunci gare su domin waɗannan maye-mayen mutane maye-mayen shugabanni da an soke su shi kenan wato an warga da musulunci da ba don haka da yi na abubakar da umar da usmanu da sauran jagoran kuma da sarakunan mu ba dawo su ba ba tsawagi su wa kada kullu an yata kuma an hore cewa su tafi sai ma dawo su ma'ana su a kan mutumi an yi musu umarni kada su yarda da dawo da kowace ma'ana ta bashi ko boka ko mai sirri ko ko jagoran fata to an ce dai a bar ranka da gare wala yuwalu kada musulmi su su jikince kun ga a ce nan wanda duk bar abin da Allah ya saukar ya koma ga da rawu to ya nuna walwala ga abin da ya wanda ya amana ko aman to shine ya ce roya an roito annahu sai ta sama yahudiyun wa munafiqun ila nabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta taho cewa wani ba yahude da munafiki sun yi husuma sun kai jayayya suka kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya walwale musu matsalar da aka kano fa ata ya mu faka dalil yahudi da suka zo sai annabi ya bincike wa da matsalar take ya gano ba yahudi a da gaskiya sai hukunci cewa ya ba da wannan haƙƙin da ake jayayya ga yabba hude sai ga munafiki ya tashi tutar babu falam da munafiki sai munafiki bai yarda da wannan hukunci na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da sun ka tashi daga majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai munafiki ya ce kai fa bai hude magana ba ta kare ba za mu taga kara za mu ɗaukaka kara ina ya ce mutai wajen sayi da na'umu ba yahudi ya ce mutai wa aka ya umara sai suka ce wajen sayi da na'umaru fata kara lahul yahudi zalika sai ba yahudi ya ce mai allah jikan mallam ya kai sayi da Umar. ga matsalar da a tsakaninmu kaza da kaza da kaza ni da wannan wanga dan uwa na ku musulmi kun san bai abin da munafiki dai cikin musulmi aka sai ce dan uwan ga na jayayya gare mu da ni da shi to sai muka sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya hukunci cewa ya tabbatar min da hakkin nan da muke jayayya to amma sai yace bai yarda da hukuncin manzo Allah ba mata horin da kake faqala lil munafiqi aka zalika sai sayyidina Umar yace munafiki haka an kai haka an kai faƙala na'am ya ce eh haka an to kaga ya kaɗa kai ne rami <laughs> faƙata lahu sai sai na umar ya kashe shi ya sa takobi an ce babu takobi kusa sai ce kudan jira da su yanzu. sai ya shiga gida ko da ya shiga gida sai ya to da takobi zare ya hilla kan wannan minashi to ni wanda yake nunawa wannan yana nuna wanda duk bai da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hukuncin sa riddadde ne ya halatta a kashe shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yuridu shaytanu shaytan yana nuna ayyudillahum ya batar da su musulmi zalalan ba'ida wato bata ya Allah take da gaskiya don haka ga a ce ga kotun musulunci inda ake hukunci da qur'ani da sunna ga kotun gargajiya ko kotun common law sai mutum ya ce bai yadda da kotun musulunci ba ya kai hukunci ne kotun gargajiya ko inda ake shari'a da doka wadda yake ta tunanin dan adam to ya shiga wanga layi to sai ne matsala matsala sai a samu kotun musulunci inda alkali mai rawani yake shari'a sai ya ba da kai sai ya talalaciya ya yi hukunci na son zuciya a kai hukunci inda kotun gargajiya ko kotun zamani sai wannan alkalin ya kamanta hatta kai mutane suna ta ai alkalin nan mai ciwo ya yi mai rawan kun ga an ji kunya to kun ga ya an kai haka in ya za alkalin abai da adalci to ba hukuncin allah mutum ya gudana ba za a zalumi ya gudana amma da a ce lalle alkalin musulunci ga kotun musulunci yana hukunci da gaskiya sai zan mutum hukuncin na Allah abai so bai yadda da hukuncin Allah ba bai yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan yayi didda za ka muna fatan alƙalai su gyara rinka yin gaskiya da adalci su bar zubar da musulun abin nan girman musulunci da martabar kotun musulunci Allah ya sawa wa idza qila lahum ta'ala wa idza qila lahum ta'ala ila ma idza qila lahum ya an ka ce musu su irin waɗancan wanda suke kai hukuncin su wato su ce ba su da hukuncin Allah su kai hukunci wajen ɗazu in aka ce musu ta'alar ku zo ila ma lamu zuwa ga abin da Allah ya sabkar fil qur'ani cikin alqur'ani min al-hukmi na hukunci wa ila rasuli ku ka ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hukuma bainakum domin ya yi hukunci tsakanin ra'aitar munafiki ne za ka fi munafikai ya na anka suna yawa da gare ka ila gare ka zuwa wani ka jirgin yawa. ma'ana munafikai sun san cewa hukuncin gaskiya annabi zai yi zai yi hukunci da abin da Allah ya yi su ko ba hukun hukuncin Allah don haka sai su bijire sun san cewa babu cin hanci da rasha kotun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba son zuciya ba cewa wannan na kusa ne wannan na nesa ne ko wannan dan uwa ne wannan ba dan uwa ne ba ko wannan musulmi ne wannan ba musulmi bane a'a abin da duk gaskiya ta tabbatar shi ne za a yi rusuku shi ne ba fa da musulmi ba kai fa ko ta asabatkum bi tarkihim rida saboda sun bar wato yarda sun ci yarda da hukumin lahi da hukuncin Allah idan azaba Allah ta zo musu kan wannan laifi a ya kadiruna ala al-iraj anha suna iya ne ma azaba Allah su kauce mata wani tarari na su gudu da gare ta la ba za su iya ba sun ka, sannan su zo maka wato wannan ya ce adafi ne ma ma'adufin ala ya wato can an ce wa yafi juna an ka sujuda to bayan sun bijire ma hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun majahu ka sannan su zo maka ya kuna billahi suna rantsuwa da Allah suna wankin kawunan su ce in ai ma a radana wallahi ba mu da komi ba bil muhakama ka kai kara ila gare ka zuwa wani ka illa ihsana abinda kawai maka nihi gyara wato sulhu muna son a daidaita al'amari don kada a yi rigima wata wafika ta alifan bai da kasamai ne abinda muke ne kawai mu daidaita tsakanin wa'annan da suke jayayya su yi. biskar da rubin fil hukumi a samu kusanci cikin hukunci duna alhamdu alamun da haƙƙi ba wai muna jin zahin wato hukuncin da manzo Allah ya bane wato kenan an samu bayan wancan da aka tare kai, akwai waɗanda sun ka ci gaba da yin irin wannan ɗabi'a amma ya abin ya bayyana sai su zo wajen annabi suna rantsuwa ce wallahi ya rasulullah da kai muna hukunci mun ta yana gaba dan a ƙara tabbatar da wannan gaskiya a ji ciyawa da kai hukunci shi ma wancan bai sani ba haka yayi kaga sai masu jayayya hankalin su ya kwanta wallahi shi na muka nihi ba wai muna din muna nihin mun ji ciwon hukuncin da kai bane eh don munafiki yana yawan rantsuwa ko domin me domin a yarda da shi Ya sa Allah ya ce in ma ka yadda da su masu rantsuwan nan Allah bai yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala na ya alamu Allah ma fi qulubihim irin waɗanda mutane masu rance-rance Allah ya san abin da a cikin zukatansu minan faki na minajici wa kadhibihim fi udurihim kuma Allah ya san ƙarya suke ga wannan hanzarin da suke kawa udurin da suke kawa fa a'rid anhum amma hitabatun wato bisafa ta kawai da kai an kabuli uzurin ga karɓar uzurin wa izuhum ka yi musu wa'azi ka wajihumullaha ka tsoratar da su azaba Allah wa kullahum kuma ka gaya musu magana fi an fusuhim game da kawunan kaulan baliga ka wada musu magana wadda ta kai matuƙa ai mu asiran shine wadda za ta tasiri gare ai usjurhum ka yi musu tsawa da yarji'u domin su dawo an kufurihim daga kafircinsu kai musu wa'azi wanda ya kai matuƙa mai shiga jiki da ku dai abin da kuka yi minafiki kuma Allah ya ce kaza game da minafiki mai minafiki kuma ga kaza ga kaza ga abin da zai same shi abin da zai same domin su bar wannan minafiki ko Allah zai shirya da su wa ma arsalna min rasul wa ma arsalna faɗa shi ma a mara biki ga abin da ya umarni da shi wa ya hukumu kuma abin kuncin da ya yi sai a yarda da shi bi iznin lahi ai bi amrin lahi da umarnin Allah domin mazo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kirkirawa duk abin da ya yi na hukunci duk maganar da ya faɗa umarnin da ya fasuwa da hannun da ya yi daga Allah wa mallam lam yarda bi hukumi duk wanda bai yarda da hukuncin manzon Allah ba walam ya kabala risalatu bai karbi sakon manzon Allah da ya zo da shi ba fa huwa kafirun to shi kafiri ne yastawjibu ma yastawjibu al-kufar shi ma duk abin ya wajaba ga kafirai na hukuncin duniya shi ma ya wajaba gare don haka dan ya ce la illallah ga baki amma bai karbi sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba bai yadda da hukuncin manzo Allah ba wannan bai shi zaman shi alaran ma ce iz zalamu ko to zalun za a mai sai ko zalun za a mai sai banga banga da ji eh iz ko iz zalamu to wani irin jirgani to wato nan alarama ma ya ce a wajen su na makaranta ga shi'a idigamul mutajalasai ne wato ba misalai na ba ko ba muta masalai na eh muta jani sai ne wato saboda da da da azza da azwa wato sun yi kusa kusa eh sun yi maharaji guda suke amma sifa ta bambana eh saboda haka shi yasa marwakon a ce is is daban zuwa alamu daban sai haka narke da zalun da zuwa sai aka narke suri guda zalun nan sai shige cikin zuwa haka ba a fitar da shi a jisya akwai zalunin sai dai ya shiga cikin zuwa domin tun da dama fi idigami a shigar da sakiri cikin ina su zama abu guda to wannan shi na alarama ya mana alarama mun gode Allah ya saka da walau annahum da a ce su id zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kawunan bita hakumihim ila tsaguti saboda sun kai hukunci wajen boka to da a ce wannan lahin da sun kai jago ka sun zo maka ta'ibi ne suna masu duba fastaghfirullah sun ka nemi gafara Allah wastaghfara lahum rasul wato suka tuba suka ce Allah ka yahe mu ne sannan shi ko manzo Allah ya roki Allah ya gafarta musu فيه التفات عن al-hidami اللسان مرقوا lisani marko a ce fasta ga farsa lahum to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya iltifati ma'ana daga hidaba sai aka koma zuwa gaiba wato sai aka ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasta gafara wa ce to da sun yi haka lawajadullah da sun sami ubangiji tawabun mai kalmar tuba a layin gare su wato rahiman lahu ko mai jin kai gare su to haka wanda ya yi laifi kamata ya tuba wanda ya tuba man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ya tuba fala wa fala wa rabbika la yu'minun بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما نعم فلا يفعلون wato أي كتاب malaman tafsiri sun ce wadda aya tana komawa zuwa ga wancan magana zuwa ga wanda suke ko tana kai ƙara wajen tabu sun yi riya su masu imani ne sun yi imani da qur'ani sun yi imani da sauran littafan da aka saukar amma kuma suna neman su kai hukunci wajen tabu to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala yaf'alun ko wata kira wata wasu malamai suka ce fala falaysa al'amru kama yasmu abin bai kasance kamar da suke riyawa ba na shafin imani wasu kuma sun tafi fala la din nan za'ida ce Warar duka fala din nan ya zan za'ida Warar duka ina rantsuwa da ubangijinka ai ku kusumu ina rantsuwa da ubangijinka la nuna ba su kasance masu imani na gaskiya hatta ya hakki muka sai sun sanya kama ya hukunci shi ma shi bai bainahum ga abin da ya shiga na saɓani tsakanin su a yi kala da ya cuɗanya na saɓani bai na tsakanin su sun malaye da dubi a mutum maharaja sannan bayan sun kawo wannan ƙara wurinka ka yi hukunci tsakanin su sai ya zan ba su samu wani kunci ba bikan au shakkan babu wani kunci cikin rayukansu ba wani kokanto cikin rayukansu mimma fadaita daga abin da kai hukunci bihi da shi ma'ana musulmi bai zama musulmi mai imani na gaskiya sai matsala ta shigo tsakani ne da ɗan uwa ne matsala na iya tawa tsakaninka da abokin iyakarka na gona ko abokin zama na gida ko tsakaninka da matarka ko kuma matsalar gado tsakaninka da yan uwanka ko abin da ya kama da wannan a zo a yi hukunci na Allah abin da Allah ya ce a yi na hukunci abin da ya tabbata na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi hukunci mutum ya yarda da wannan hukunci cikin rayuwa ce ba wai ga zahiri ya ce babu komi ya yi ba ga zahiri ya ce komi ya yi amma cikin zuciya dai ya ji zahirin hukuncin nan da a'a wanda ya nuna ga zahiri ya yarda da hukuncin nan kuma cikin zuciya dai ya yarda da wannan hukunci sannan ya zama imani wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙa wuya min gani mu'arada ba tare da sun yi jayayya ba ayyan kadu li hukumi su janyu ga ka in kiya da la shubha ta fi jayuwa ko ka waya wanda yake ba wata shubha ta fi da zahirihim wa batinihim da zahiri da batin jama'a wannan babban ma'auni ne na imani domin galiban inda duk mutum biyu suka kai gaba alkali kowa kan yake yayin jayi kai ba hukunci irin na kotu ba har da gardama aka yi jayayya wani abu kaza kaza yake a ba haka yake ba kaza yake to galibin mutane son yake shi jahili ne ya zan shi yayin jahili ko ba haka ba ba wani abu har a bashi ba ba wani abu za a bashi amma sun haka ya ce ai shi abu gaskiya to bale gona suka jayayya ko gida suka jayayya ko matsalar aure na tsakanin da mata ce ko matsalar gado tsakanin da yan uwa ne to a kai a bi bahasi a yi bincike a ce eh abin da gaskiya tabbatata wani shi adda haƙƙi ba kai ba wani adda haƙƙi ba kai ba a same ka ka yarda ka ji daɗin hukuncin nan rayuwarka babu kunci babu shakka ba kasu cikin ta saboda cewa Allah ya ce a yi wannan hukuncin to ka da hukunta Allah to sai wanda a haka sannan ya zama imani don Allah rantsuwa ya ce bala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu kaga annabi shine mai hukunci na farko sauran alƙalai na musulunci sune magadansa to in dai suka yi maka hukunci da abin da Allah ya ce to dole ne ka yarda in ba ka yadda ba to alama ce ta imanin ka bai kai imani ba ko dai zan kamar da an kai bayani cewa wanda ya kai hukunci wajen ɗagutu bai da hukuncin Allah ba bai da hukuncin manzon Allah ba munafiki ne har ma ya halatta a zubar da jini saboda ya yi in an sassauta ma a ce imanin ka ɗan kaɗan ɗan ƙaramin imani gare ka ba cikakke ba Kesa wajajen shekara ta dubu zuwa dubu biyu da ɗaya da guguwa ta taso na ana son a ɗabbaka shari'a a jihohin najeriya an ji magana domin har musulmin wani sai siyasa ta kawai ake yi don haka ba shari'a musulunci ta za a yi ba siyasa shari'a siyasa wani kuma sai ya ce a yanzu tsarin mulkin mu na najeriya bai yadda da azartar da haƙƙi ga kowa ba don haka ya za a ake a yi shari'a don haka ba mu yadda da wannan shari'a da za a yi ba wani musulmi tsara ke ta bai yadda da a yi wannan ba saboda ta fara tsarin mulkin. to ala'ayi halin wanda zai yi mu'arada da irin wannan to ya nuna rauni ne shari'a ga mu musulmi kuma tsarin mulkin najeriya ya yarda kowa ya bi addini ne a ba shi dama ya bi addini to a ce mu wagga shari'a bangare na addini saboda haka ko da manufar siyasa ko da gaske abinda bai an na zahiri mu musulmi da shi muke aiki abinda a cikin zuciya sai mu bar ma Allah don haka in wani gwamna ya ce zai tabbaka shari'a za a binciki kundin shari'a musulunci mi ya ce game da kaza da kaza da kaza alhududu wal qisasi da sauransu da mu'amaloli a bi shari'a musulunci musulmai a yi musu wannan shari'a ta musulunci to sai a karba musu a ce labbaika kuma a bashi goyon baya kuma babu shakka lokacin da aka yi wannan dabbaka shari'a duk wani da aka dabbaka shari'a nan abin ya yi amfani jama'a haka ne kuma ya yi amfani domin da gidajen giya sun cika garuruwan gidajen gaggagara ya cika garuruwan wuraren sata sun cika ƙasa da tauye mu. aka zo duk wayannan abubuwan aka ɗauki mataki har ya zan ya ce yaro ya gwadi gidan ya garin mu yanzu ma abin ne yana ya gwadi ne birnin kalaba a ce ga wani gida gidan magajiya na kan yaro bai sani bai san inda za a samu amma kai da wuri kasan san inda gidajen da a ce sun ga abin ya yi amma ya kamata a ce da waɗanda sun ka biyo bayan waɗancan gwamnoni su ƙarfafa wannan abin su ƙarfafa shi su ba shi ƙarfi sosai kun ga sai a ci gaba waɗanda sun ka rubuta ko da an samu wani gwamna ba da gaske kai bai ce a sai a rubuto kundin tsarin shari'a musulmi an ka rubuta sai zan bai bashi goyon baya cikakke ba ya bashi arba'in cikin ɗari to in wani ya zo ya shi cikin cikin ɗari ana samu wanda zai ba da tamanin cikin ɗari har a samu wanda zai ba ki tamanin cikin ɗari to ai ya ka rubuta jarabawa mutum ya samu tamanin me ya samu ni aka kama gone ya samu eh alkamalu lillahi tuka ɗari bisa ɗari ta Allah to amma ga shi nan ƙalubale ga gwamnonin ƙalubale jihohin nan da aka ɗaba ka shirya akwai ƙalubale ga gwamnoni da duk sun ka biyo suka hawa wannan kujera Allah ya ba su ikon yin faɓɓata ga tabba ka shari'a nan da ƙarfafa ta ah, Allah ta baraka wata ala ya ce walau eh, aya ta gaba walau an na katabna ko walau an na katabna alayhi ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنا كتبنا عليهم دا أتي ce mun rubuta a kansu a niki tulu an fa ba muka ce ku kashe kawunan ku Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su umarni siya su kashe kawunan ku. a wajen jumin da yari ko muka ce musu ku fita daga cikin gidajen ku kama ka tabna ala bani isra'ila kamar yadda muka rubuta wa bani isra'ila ma fa'alu da ba su aikata shi ba ma'ana irin waɗanda masu raunin imani waɗanda ba su karɓar shari'ar Allah to shari'a Allah da aka ce hukuncin Allah ne wanda ya shafi haƙoƙinsu aka ce Allah ya ce ga wanda za a yi sun kace ba su yarda ba to ina tarayonsu gaba ɗai Allah ya ce ku kashe kawunan suna bi suna bin wannan umarni ko su fita cikin gidajen su bar gidajen suna bin wannan umarni Allah ya ce ba za su yi ba illa qalilun minhum aw illa qalilan minhum sai yan ɗan daga cikin su malam ya ce da rafa'i halal badani wato an ce illa kalilun an yi a akan badani wan su in yi nasaba al a akan isna'i a ah, masu binciken luga sun san cewa an ce istisna'i in ya zan ba'adan nafai in ya zan ba'adan nafai ne to shi mustasna'in nan wanda ma ba'ada illa ana yi mai a kan badal sai ya zan badalin minal mutu min ko kuma ka yi mai istisna'i akan kan abin nan ka yi mai nasaba a kan istisna'i don mustasna dama abin da an ka sani gare shi ya zan mansubi eh tumalan shi yasa ya muna bayani a nan cewa ga fuskokin nasaba ga fuskokin rafa. to illa kalilu minum sai yan kadan daga cikinsu. walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da sun kai da a ce sun aikata abin nan da an kai musu wa'azi da shi min ta'ati rasuli na biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yarda da hukuncin sa lakana khayran lahum da ya kasance mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbita kuma da ya yi tsananin tabbatarwa ai ta hakikan wato tantancewa da imanin da imanin domin wanda an shari'a ta baki umarni ya bi umarnin shari'a wannan ya gwada shi mai imani ne kuma musulmin kwarai ne wanda shari'a ta baya umarni ya saba ya kebe umarnin nan wannan ya gwada cewa akwai rauni ga musulunci da da imani wa idan ai lawasa batu da sun tabbatar da imanin su sun bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'ataina min ladunna da mun ba daga gare mu ainihin indina ajaran azima da mun ba su lada mai girma ko aljanna shine aljanna domin sakamakon da'a Allah shi ne shiga aljanna Allah ka ba mu ikon da'a kuma ka shigar da mu aljanna wala hadainahum kuma Allah Ta baraka wa ta'ala yace wallahi da mun shiryar da su siratan mustaqima hanya madaidaiciya wa huwa shari'atul islam ita ce shari'ar musulunci allazi yu'addi ila iqamatil adali wanda ita shari'ar musulunci wato tana kai masu binta zuwa ga tsaye da adalci salami kuma tana kai mazauna wato kasar da ake shaidar musulunci zuwa ga zaman lahiya ha za fi duniya a nan duniya wa amma fil amma lahira fa jaza'uhu abinda aka sama komitin shari'a musulunci da da'a ga Allah to Allah ya ambata mana aya mai zuwa jama'a kun ji cewa shari'ar musulunci tana kawo tabbatar da adalci kuma tana kawo zama lahiya. domin adalci suna kawo zama lafiya zalunci da danniya suna kawo tashin hankali da hargitsi da kashe-kashe saboda haka idan kasa ta zan tana hukunci da shari'ar musulunci kuma ana yin adalci to wannan kasa Allah zai kara mata albarka ta shiga cikin wato walwala da tattalin arziki mai karfi sannan a samu zama lafiya idan ƙasa ta zama ba ta bin shari'a to ba adalci don duk tsari da kake gani ko da ayan kana ganin ayan adalci to ba ga huskan musulunci bai zama adalci ba sai an sami da mizani na shari'a musulunci saboda haka shari'a nan tana kawo zama lafiya ba haka musulmi su yi kokari su aiki da shari'a musulunci duk wanda ya ce ƙasa irin ta saudi arabia ka kai ka zo da bakunci ka dawo kana ganin alama akwai zama lafiya sannan Allah ya ba su walwala da tattalin arziki mai karfi da tsaro Kunga masu shaguna ya an kai kiran sallah ka'ida ta ka dakatar da kasuwanci amma ko rufe ko hawa idan kyalle ɗaya aka gittawa ga rumar shago sai mai shago ya ce zuwa sallah ce kuma ya an ka ce sallah an ka ce azhar an ka yi azhar to za a ce a ci abinci kuma dan ya kai lula shago na nan ne fa sai ya yi la'asar sai a dawo kuma sai ka iske barawo bai zuwa ya yi ƙarfin hali ya shiga wurin ta ga tsaron Allah ne tsaron Allah mota kuma saboda haske su don in ka ba da riyal guda lita biyu aka ka, to wani lokaci da riyal yana naira arba'in muka ce yanzu lita ga naira ashirin take saboda haka sai mai babban mota ya zo da ac in ya yi fakin bai kashewa sai ya bar nan da ac ya yi zama ne cikinta ku masu da da fetur kuna ta bari in kashe kada fetur na yi sannan hayyan in aka kai saudi arabia in ka zo ka ci naman kaza in ka ci naman kaza ka ta cin zurinka sai ka jiya wa musta sai musta na da tumaye da ta. saboda kosar sata ni ta kai da naman kajinka ta koshi kaga inda musta ba ta da shawar nama kai ko gashi har da burodi ma kana shawar. an ce wata tsohuwa da ta ce maka guzurinta sai ta sayan naman kaji tana ta ce wance tsohuwa guzurinta fa Ku zo ki ba cin naman kajin na madaya don kada ku zan ke kare ta ce ku bari in ci naman kaji don in da koma najeriya in da in da ga guru busa zakara da yana yawo ma'ana sai dai in da guru busa zakara yana yawo busa kaji da ran ban iya cin naman kaji sai in da Allah ya tattara arzikin mu ta muna zama lafiya to kuma tarihi ya nuna kamar yadda muka ji wancan aya ba yahude ya taho tsakanin shi da manzon Allah tsakanin da musulmi suna jayayya annabi ya hukunci cewa ba yahude bude da haƙƙi wannan haka shari'a musulunci ce wata rana tsakanin bayahudi da na ali ma tsakanin bayahudi da na ali an samu jaye wata riga don na ali yana ta haya riga ta faɗi sai bayahudi na bayan musu hanya sai ya ɗauka to na ali yana tare da ɗansa husaini yana tare da wani yaro nashi to suka ji ana da ɗansa aka karta hannun bayahudi bayahudi ta a ciwon kai riga ta kisa ya yi tsaye ya tafiyar da abinci sai na alin da wasu riga ta wata to amma kaga in an ka kwace ma bai hude babu aikin kotu an gwada mai karfi kuma mutum bai ɗauka hukunci da hannu ne duk da cewa sarkin musulmi ne shi a halifa to sai aka sai wajen alkali na kusa shine shuraihul qadi da aka kai aka ce to ga jayayya tsakanin sarkin musulmi shugaban kasa da talaka kuma wanda yake bai hude amma a duba a gani ni a gaskiya domin a tabbatar da ita aka bi bahasi aka yi bincike aka yi bayanin sai da na ali shi mai da awa yi bayanin ta ya riga ta aka wayawayi ba yahudi ya ce a ta ta to dama kotun musulunci albayyana ta ala musulunci wal yaminu alama an kara dama wanda ya kai kara shi zai tabbatar da cewa abin nan da ya faɗi gaskiya ne ya kawo shaida in dai har wanda ake kara ya ce da ya zama sai ina ali sarkin musulmi ina shaidunka ya ce ga ɗane nan aka ce ɗanka bai shaidunka ga bawa ne ya ce ba aka ce bawan ta ka bai shaidunka don haka ba yahude sai ya rantsuwa a ba shi riga ba yahude da ya ji cewa kotun musulunci ta ba shi gaskiya shi za a ba riga ya ce ya yi imani cewa lallai addinin musulunci addinin gaskiya ne don haka ya shiga musulunci kuma ga riga nan ta sai dina alika a bashi a gidi sai dina alika ya ban mai ita sadaka ya yi mai kyauta da ita eh wato turken yaki eh riga yaki eh to haka abin yake in dai shari'ar musulunci za a yi aiki da ita to kowa za a yi mai adalci duk mai haƙƙi haƙƙi ne zai isa gare shi kun ga kuma in aka ba kowa haƙƙi ne an samu zama lafiya amma da a kaddare an danne wani mara karfi sai ya tunani ya zai yi rama wani mataki zai doka domin ya huta hauki ne to ba yi haka ba so Allah ta ba ta wata ya ce wa man yuti Allah wa akwai lokaci to za mu dakata nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muna karanta daidai Allah ya ba mu lada baki daya kuma ki ba mu aiki da shi da amfanar da abinda muka yi kuskure ko wajen karantawa ko wajen masarawa Allah ya yi mana wayannan kusakuran kuma Allah ya nuna mana abin da a daidai ya kara mana fahimtar alkur'ani da kuma addinin sa na musulunci أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai dai